Sasha. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da ma 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalil a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima uku zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa masana na bitar tasirin shawarwarin da. da 'yan majalisa suka tara kan shirin gyaran tsarin mulkin Najeriya. Jigo a jam'iyyar APC barista Bello Mustapha ya buƙaci kungiyoyin kare muradun yankuna su tashi tsaye don hana kamfen ɗin raba ƙasa. Matasa na ƙasar nan su guje wa irin waɗannan mutane kada su yarda su yi amfani da shi musamman a wannan lokaci da ƙasar mu take cikin wannan matsaloli daban-daban na rashin zaman lafiya. Yayin da manoma ke sha'awar komawa gona a jihar Borno an buƙaci gwamnati ta kawo ɗaukin takin noman zamani. Gaskiya takin kawo ba Musa <laughs> Haruna Dauda taki ana bugar taki sosai fa ana ko an kawo trailer hamsin zai kare eh, saboda yawan jama'a za mu ji yadda al'ummar Algeria a agada suka yi zaben yan majalisa electoral euh, les députés qui couvrent un peu les zones du Maghreb wannan karo babu yan takara a nan Niger sai dai yan majalisa a yankin Maghreb da kuma Sahel yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli duk kafin waɗannan a dakaci labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar tana cewa matakin ba shi da gurbi a dimokuraɗiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa yancin faɗan albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai ginshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin dimokuraɗiyya sannan ya yi kira ga ƙasar ta afirka ta janye dakatar da ta yi wa shafin twitter ya ce amurka ta yi allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin twitter da gwamnatin najeriya ta yi da kuma barazanar kamawa da gurfanar da waɗanda suka yi amfani da shafin na twitter hakanan amurka ta damu cewa hukumar kula da kafafen yada labarai ta najeriya ta ba da umarni ga duk gidajen talabijin da rediyo da su daina amfani da shafin na twitter gabanin fara taron kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da ake kira ji 7 a birtaniya shugaban ƙasar amurka joe biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmawar allurar ga kafin covid-19 ta kamfanin pfizer miliyan 500 ga kasashe 92 marasa karfi da masu matsakaicin tattalin arziki Waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilar su ne a watan Agusta mai zuwa da zara an kammala haɗa su, inji Biden ya faɗa jiya Alhamis a Cornwall. Sannan ya ƙara da cewa biliyan ɗari biyu na rigakafin za a raba su nan da zuwa ƙarshen wannan shekara kuma biliyan ɗari uku a tsakiyar dubu biyu da ashirin da biyu. Biden ya ce gudunmuwar wacce aka fara sanarwa a ranar Laraba da ta gabata za a yi ta ne ba tare da gindaya waɗansu sharuɗa ba. gudunmuwar allurar rigakafin ba ta hada da matsin lamba da neman alfarma ko sassauci ba mun yi wannan ne don ceton rayuka da kawo karshen wannan annoba in ji biden labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya alhamis amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsaffin jami'an iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hadar ɗanyen man ƙasar iran matakin da wani jami'in amurka ya kira wanda aka saba wanda wannan ya nuna amurka a shirya take ta sassauta takunkuman idan ya yi daidai da yake magana kan sharaɗi wani jami'in amurka ya buƙaci a saye sunansa ya ce matakin na ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar baitulmanin amurka da ake kira opec ba shi da alaka da kokarin farfado da mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin iran da amurka ma'aikatar bai tilmanin amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau ofishin opec da ma'aikatar harkokin wajen amurka su ma sun cire takunkumi kan tsoffin jami'an gwamnatin iran uku da kuma kamfanoni biyu da suke da hannu a hukumance a saya da sayarwa da jigila ko tallata kayayyakin man fetur na iran Hukumomin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da tsagaita wuta a yankin Tigray na arewacin ƙasar Habasha jiya Alhamis inda suka yi gargadin cewa da na mutum dubu ɗari uku da hamsin sun fada cikin halin yunwa a wurin sannan akwai wasu karin miliyan biyu da suke dab da fadawa ba za mu bar habasha ta fada yunwa ba dole ne mu ɗauki mataki yanzu jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa a wajen wani taro game da batun agajin gaggawa wanda amurka da ƙasashen tarayyar turai suke ɗaukan nauyi A cewa wani rahoto da ta fitar jiya Alhamis, kungiyar kasashen duniya da ke samar da alkibla ga gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya da kungiyoyi masu zaman kansu wajen ɗaukan mataki kan matsanancin karancin abinci sama da mutum miliyan biyar da ɗigo biyar suna fama da karancin abinci a Tigray da yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka. Shirin samar da wadataccen abinci ko IPC kamar yadda aka sani ya yi gargaɗin cewa ana sa ran halin da ake ciki zai ta'azzara har zuwa watan satumba musamman a yankin tigray wanda aka yi hasashen sama da mutum dubu ɗari hudu za su fuskanci mummunan yanayi idan ba a kai musu taimakon gaggawa ba babban sojan amurka ya ce idan aka hada kudaden da rasha da china ke kashewa kan harkokin tsaro ya zarta abin da amurka take kashewa kan tsaro yayin da suke kara samun karfi wanda ya ba china dama musamman ta rage gibin da ke akwai a kokarinta na zama ƙasar da ta fi ƙarfin soja a duniya nan da tsakiyar wannan karnin Babban hafsan hafsoshin sojan Amurka, Janar Mark Milley, ya faɗa 'yan majalisa jiya Alhamis lokacin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawa cewa idan aka haɗa kasafin kuɗin Rasha da China ya zarta kasafinmu idan aka sanya dukkan katunan akan tebur. ya kira ƙarin kashe kuɗin da China take yi abin damuwa. Kasashen China da Rasha su ne manyan abokanan hamayyar sojojin Amurka biyu. Sakatarorin tsaro daga kan Jim Mattis zuwa Lloyd Austin sun bayyana China a matsayin babbar ƙalubale ga sojojin Amurka. aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Bayan kammala sauraron ra'ayoyin jama'a kan gyara kundin tsarin mulkin Najeriya masana sun dukufa da sharhi kan hanyoyi da za a bi wajen wanzuwar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. Lamuran da aka duba sun hada da kirkiro jihohi, rabon iko tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi, ɗan sandan jiha da sauransu. Da Kano Mahmud Kwari ya aiko mana da wannan rahoto. Batun sauya fasalin ƙasa da ake kira restructuring a turance, ƙirƙiro sabbin jihohi baiwa ƙananan hukumomin 'yanci, 'yan sandan jihohi samar da gurbi na musamman ga sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulki. na daga cikin muhimman al'amura da 'yan majalisar dokokin za su yi muhawara a kai bayan tattara ra'ayoyin 'yan ƙasa. sai dai masana da masu sharhi kan al'amura da kuma 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari na ci gaba da tsokaci akan waɗannan batutuwa abin da nake so mutane su fuskanta shi restructuring nan 'yan kudu su suke amfani da shi don su cimma buri na karɓar mulki a najeriya duk wannan abin da ake yi kawai karya ne dalili tun da aka kafa najeriya ake restructure kuma duk duniya ba inda ake da wani abu wai shi true federalism ko kuma wani wai correct fiscal federalism da suke faɗa a jaridu to wannan suna yi ne don su ci mutane da bugusan mu kuma abin tausayi abin takaici mutanen arewa saboda yawancin mutanen mu da masu mulkin mu da 'yan bokon mu da sauran jama'a ba sa karatu saboda haka sai a amfani da wannan abubuwan a damfare mu Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan marubuci kan al'amuran tarihi a Najeriya. To amma Comrade Abdulrazak Alkali na cewa ba batun gyaran kundin tsarin mulki ne damuwar 'yan Najeriya ba a yanzu. Gyaran tsarin mulkin ba shi ba ne. Akwai abubuwa da ya kamata wanda a ce mu su muka kalla a ƙasar nan aka gyara a kansu na gudanar da mulki. Mu saka wa kanmu kishin ƙasa da gyara don ƙasar nan matsalar da take damunta ita ce tun da aka halittu Najeriya. ni dai a tunani na bata ta taba samun kishin kasa ba har shugabannin ba har shugabannin bayan duk zance aka ta yi saboda kishin kasa abin da ake nufi shine ka so kasa da duk abin da yake cikinta daga kuma kowane bangare take da kuma kowane addini da kuma kowace kabila amma a najeriya ba taɓa samun wannan najeriya ba taɓa samun wannan gatan ba ko fitukan mu ta neman yanci so aka yi da wani ya sami 'yancin ya danne wani. sai dai malam ibrahim ado kurawa ya ce bincike ya tabbatar da cewa sashen kudancin najeriya ya ɗara ɓangaren arewaci cin gajiyar najeriya tun daga samun yanci zuwa yanzu suna cewa 'yan arewa ita take cin gajiyar federaliyar najeriya to wannan makarya ne saboda akwai littafin da aka buga shi dubu biyu da tara a kodesriya wani wata kungiya ta bincike wadda take da headquarter a Dakar. 'Yan kudu ne suka yi wannan littafin. Kuma a littafin nan wanda ana kiransa Federal Presence in Nigeria suka tabbatar a shafi na ɗari da bakwai cewa kudu maso yamma ita tafi kowa cin gajiyar Najeriya. Amma duk inda ake muhawara da wasu auguro da waye na sassa littafin nan saboda mutanen ba sa karatu ba za ma su je su karanta ba saboda haka duk magana muhawara da ake sai kaga ana yin ta a jahilci sannan magana ta uku duk duniya kamar yadda na ce ba federaliya da take daidai misali america california ta fi ta ninka jihar delaware sau goma amma duk martaba su daya ba su taba cewa federation na america a lalata shi wa saboda wannan amma mu nan saboda yan kudu ba ma wannan littafin da nake gaya maka ba za su taba kawo shi wa kuma su suka rubuta malaman su na boko mu ko namu malaman yan bokon saboda lalaci ba wani abu da za su yi shi yasa suke mana wannan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. Jigon jam'iyyar APC barista Bello Mustapha ya buƙaci shugabannin kare muradun sassan Najeriya su yi tsayin daka ga bayanan haɗin kan ƙasa don kare Najeriya daga afkawa fitinar da ba a san ƙarshen ta ba. Barista Bello Mustapha na magana kan ƙungiyar tuntuɓar juna ta Arewa wato ACF ƙungiyar kare muradun Yarbawa a Fenifere da ta ƙabilar Ibo Ohaneze Ndibo. Barista Mustapha ya ce ya zama wajibi matasa su kare Najeriya matuƙar suna son zama shugabanni a gobe. biye. Matasa da samarin ƙasar nan tamu Najeriya kada su yadda a yi amfani da su wurin tada tarzoma ko tada zaune tsaye don akwai wasu mutane babu abin da suka sa a gaba banda ya za su yi su dukufar da ƙasar nan su kawo ƙarshen wannan gwamnati tamu mai albarka a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari. Bari kana maganar masu neman kafa biyafara ne? To dukansu akwai su daban-daban ne. Akwai waɗanda suke ɓoye yan biyafara sun fito fili karara. Akwai waɗanda suke wa ƙasar nan zagon ƙasa suke neman ta. amma a ɓoye suke suna tura wasu su zai su yi irin wannan shi ne muke kiran matasa na ƙasan nan su guje wa irin waɗannan mutane kada su yarda su yi amfani da su musamman a wannan lokaci da ƙasar mu take cikin wannan matsaloli daban-daban na rashin zaman lafiya. Barisa Bello Mustapha duk da ka kasance jigo a APC amma kai ka gamsu da matakan da gwamnatin Buhari ta shige ɗauka wajen tinkarar waɗannan matsaloli na tsaro Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na iya ƙoƙarinta akan kawo ƙarshe ai ba gwamnati da za ta so a ce a ta ake samun matsaloli sanin shugaba muhammadu buhari da ƙoƙari ga rika amanan jama'a ina tabbatar wa al'ummar ƙasar nan da cewar ba nan da jimawa ba insha Allahu za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da suka addabi ƙasar nan su ainihin matasa da nake kira da samari ma'ana masu ƙananan shekaru da kuma irin waɗanda kai shekaru arba'in zuwa hamsin har zuwa hamsin da wani abu ya zama mana wajibi mu haɗa kai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu tallafa wa wannan gwamnati ta kai ga gaci akan wannan al'amari da take ciki daga nan ne za mu samu damar karɓan shugabanci gaba ya fi yawa sa'an nan gaban akwai alheri mai zuwa in ko muka bari aka yi amfani da mu ko aka yi amfani wasu suka bari aka yi amfani da su don a dukufar da gwamnatin nan ko a kawo matsala na rashin zaman lafiya a ƙasar nan to ina tabbatar musu cewa gabansu suke batawa ba wani abu ne da zai haifar da wani alfanu mai kyau ba ƙasar nan ya zama wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu samu haɗin gwiwa mu Da dakufe waɗannan mutane da suka tsaya lalle sai sun ga ƙarshen gwamnatin nan kuma sai sun kawo matsaloli na rashin zama lafiya a ƙasarmu Najeriya. Ai cewa muke a ba mu shugabanci mu ma mu fara musamman ta jam'iyyance. A gwamnatance mu bar wasu dattawa su rike don su ƙara nuna mana yadda ake abin a san sannu ne ake yi ba rana ɗaya za mu karɓi komi ba amma jam'iyya ya kamata jam'iyya yanzu duk jam'iyyu e su ɗauki ragamar tafiyar su su miƙa wa samari da matasa don mu ne muke da ƙarfi muke da hikimomi daban-daban na zamani wanda za mu kawo canjin da ake bukata. Don haka yaya za su yi waɗannan dattawan su bamu kuma su yarda da mu idan muka kwantar da hankali muka ƙi 'yan tada zaune tsaye su yi amfani da mu don su cimma burinsu to wannan shi zai nuna wa duniya da su dattawan mu cewar eh lallai mun kai matsayin rike shugabancin ƙasar nan a jam'iyyance da kuma a gwamnatance. irin su arewa consultative forum pandef ohaneze indigo afeni fere su ma suna da role da za su play suna da gudumawa da za su bayar bai cancanta su yi shiru a wannan lokacin ba sa cewa komai ba ya kamata kowa ya koma bangarensa ya je ya wa'azanci mutanensa ya nuna musu illar ta da zaune tsaye da zai kawo musu wannan shine idan an haɗa gwiwa gaba ɗaya a ƙasa za mu kawo ƙarshen wannan tashin tashina ko tashin hankali da muke da shi ko rashin zaman lafiya da muke gani yau a Najeriya. A Cikon APC barista Bello Mustapha a zantawarsa da Nasir Adamu Alkaya. Murya Amurka ake sauraro daga Abuja biyu bayan fara daidaita lamuran tsaro a jihohin Arewa maso gabas da 'yan Boko Haram suka yi wa illa. Yanzu manoma a yankin na haramar komawa gona da samun wadatar abinci da yake jigo ne na yaki da fitina. Manoma na fatar samun wadatar kayan aiki musamman takin noman zamani don cimma wannan nasara daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu da alamu dai an so mu samun zaman lafiya a wasu san da ke arewacin najeriya ganin yadda al'umma suka kufa wajen karkata su kan harkokin noma da a baya a irin wannan rigingimu na har mayakan boko haram ya sa suka dan janye karamar hukumar aske da ubade na ɗaya daga cikin kananan hukumomi da suka fuskanci matsalolin tsaro a shekarun baya wanda yanzu hakan a iya an so mu samu daidaiton al'amura wanda har ma masarautar da ke wannan kananan hukumomi suka so neman tallafin takin zamani daga wajen gwamnatoci don baiwa al'umma su damar ci gaba da harkokin noman su alhaji ali Ismail mamzade shine sarkin garin na uba da kuma ya bukaci gwamnatin jihar borno da tallafa musu wajen samar al'ummar nasu takin zamani don jama'ar nasu su samu damar ci gaba da gudanar da harkokin noman kamar da suka saba na kuma tambayi martaban koya batun harkokin tsaro ke ganin cewa an samu kalubale a baya eh, batun tsaro a gaskiya akwai improvement mun dan kwanaki dewa ba mu samu hare-haren wayannan ah, mutane ba alhamdulillahi kasa yanzu ya lafiya amma har yanzu muna bukata kiruti a wayannan irin da na maka mention saboda su samu a yi noma a wajen to gaskiya challenge na security yanzu ya yi rujuni da sauki a yanzu challenge mai mata baya maganan batun noma kamar ka batun ma ka nemi a taimaka ma mutanen ka da batun takin zamani kamar takin yana karanci ne ko a gaskiya takin an kawo ba isa <laughs> haro dauda taki ana bukatar taki sosai fa ana ko an kawo trailer hamsin zai kare eh, saboda yawan jama'a kuma inda na gaya maka yanzu nan duk kasan nan a cikin district na 21 district only 4 district district din nan shine ba a zo a yi noma a wajen shi mai mataba sarkin askira alhaji abdullahi ibn askira mai sakan ya so mani da zai na irin masololin da suka fuskanta da kuma irin nasarorin da aka samu sakamakon tsayin daka da ya ce gwamnatin jihar borno ta yi na kokarin karfafa al'umman jihar borno gwiwa ke excellency a cikin ƙarancin lokaci kasa da shekara daya ko shekara biyu yanzu ka samu amma samu challenges da yawa wanda da ba mu mai shi ba nan Borno State don na batun tsaro har ya fi kusan ya fi na da inda ake kai mana hari daban-daban daban ba a kasan Borno ba lokacin ne ba ta mutu kusan hari uku ko hudu ba amma ka tsaya tsakan daga ka ba mutane confidence kuma ka yi ja da baya don the wani way to fiti the enemy is to nuna musu kan su ba komai ba kuma ka nuna musu kan su ba komai ba ne da Allah muka yi dogara kuma insha Allah za mu nasara kansu na biyu ya excellency duk wasu zanga-zanga na yake nan da tashin hankalin da ake duk talauci ne duk da haka ya excellency da wannan halin da muka samu da na insurgency project a borno state ba bangaren da muka taba karamar hukumar askira wade ita ce karamar hukuma guda ɗaya tilo da ke da sarakuna masu daraja ta ɗaya ta nagarin na askira da uba wanda kuma a nan aka samu sunan karamar hukumar da ake kira askira uba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Ku biyo mu mu shiga jamhuriyar Nijar inda wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta ba mu labarin yadda al'ummar Algeria mazauna Agadez suka gudanar da zaben 'yan majalisa. Zaben na 'yan majalisa na kasar Algeria na ci gaba a jihar ta Agadez, inda kusan masu zaɓe da suka yi rajista a girgam ɗin zaben biyu.

La première étape a été faite le 1er novembre 2020, qui est l'amendement de la Constitution. Et voilà maintenant, c'est le renouvellement du Parlement. Et on espère avoir un nouveau Parlement avec plus de 50% de jeunes universitaires. na yanzu kuma maganar sabunta majalisa ne wanda muke sa ran samun sabuwar majalisa mai dauke da fiye da kashi hamsin na matasa ta haka ne muke fatan samun sabuwar algeria C'est ça euh, qu'on espère aussi le lancement d'une Algérie nouvelle avec sang, une nouvelle ère avec, euh, avec la jeunesse de l'Algérie. Ici, je lance un appel aussi à la communauté algérienne qui réside à Agadez et qui est inscrite sur la liste électorale de se présenter pour élire leurs députés. Ina kira ga kasar Algeria Agadez wanda suka en Bon, Niger, cette fois-ci, il n'y a pas eu de candidat parmi la communauté. Mais euh, selon le découpage euh, électoral, c'est euh, des députés qui couvrent un peu les zones du Maghreb, et du Sahel. Je remercie aussi pour les autorités nigériennes, Agadez, qui nous ont accompagnés euh, dans cette organisation. A wannan karo babu 'yan takara a nan Nijar sai dai 'yan majalisa a yankin Maghrib da kuma Sahel. Ina kuma mika godiya ta ga hukumomin jihar Agadez da suka taimaka mana cikin shirya wannan zaɓe da jami'an tsaro don kare rumfunan zaben da kuma masu zaben. Je remercie beaucoup pour cet accompagnement. shirye-shirye komi ya kankama zaɓe na gudana yadda ya dace a ofishin jakadancin na algeria da ke agadas cewar zannani amanna ɗaya daga cikin masu shirya zaben duka yawancin su samari ne kuma su ne suka nema dubbite kuma su ne za a yi aiki da su to yanzu kuma ga muna allah ya kawo mu yau nan kunsila ta agadas za ta kawo kokarinta ita ma ta yi abu komi da komi normal ta kawo security a komi da komi yana ta daidai abin da za su yi shi sai a algerian wanda suke zama cikin cikin niger Turtu cikin agada su ne aka yi list su su ne suna zabe list namu wadda ta wuce an kai da ko dari da saba'in ko dari da tamanin wanda suke dai ga sunan cikin list legislative eh, wanda za su zabe masu zaben suna jefa ƙuri'ar su ne ga dan takara da yake tunis ko mu na nan niger mun iya hidda kandida na debitation to ba mu hiddo shi ba sai na tunis shine yake abin gaza eh, ana mishi zabe na mun gode ma autorite na niger kuma da yake sun kama muna sun ba da security sun ba da komai sun ba mu hadin kai bisa aikin ga da za kuma yana kira duka algeria duk inda suke su zo su hidda hakkin su su yi bote tamar abari murya amurka daga damagara a jamhuriyar niger Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Barka da wannan hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A jiya ne aka kammala taron man fetur na ƙasa da ƙasa a Najeriya wanda aka kwashe kwanaki uku ana gudanarwa inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yadda za a samar da iskar gas ga al'ummar ƙasar ta yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasan da kuma samar da rayuwa mai inganci. a wata kasidar da ya gabatar babban jami'in gudanarwar kamfanin nnpc a kan al'amuran gas injiniya yusuf usman ya yi bayani a game da ƙudurin gwamnati na samar da iskar gas cikin shekaru goma na gaba masu zuwa ita wannan shekara ta alif 2021 ita ce wanda shugaban kasan mu Muhammadu Buhari ya kaddamar da ikirarin cewa Najeriya za ta dukufa gurin amfani da gas gurin ci gaba mai dorewa da aka kaddamar da wannan kafin wannan samit din saboda a share fage na samit din nan to ka gabatar da kasida injiniya mai kasidar taka ta kunsa abin da ake nufi na farko shine Najeriya yanzu ta riga ta ce za ta yi amfani da iskar gas wajen tafiya zuwa renewable energy dalili kuwa shine ita gas nan carbon emission din gas da yake gurbata yanayi kaɗan ne ba mai yawa ba ne na biyu najeriya da afirka ba su da wutar lantarki shi yasa hotunan da ake nunawa a duniya ake mana dariya da daddare in an ɗauki hoton najeriya da afirka sai a gama a cikin duhu duhu na kaddamar da al'amura masu yawa duhu yana ka sace-sace yana ka al'amura da marasa kyau haske kuma yakan kawo ci gaba yakan kawo masana'antu yakan kawo abubuwa masu yawa wanda za su taimaki al'umma wurin sama musu aiki wurin yin shi yasa sai muka dubi cewa to menene a cikin gaggawa zai kawo mana sauki gurin wuta gurin masana'antu inda mutane ya samu aiki gurin safara yanzu safaran muna amfani da mai muna iya juya zuwa ga zai yi mutane sauki to shi yasa sai aka ce to ya kamata mu yi wani tsari daga yanzu zuwa shekara goma ya zami mai amfani da wannan iskar gas da muke da ita a Najeriya mai yawa wato director na DPR yau ya fasa kwai ya ce ai iskar gas da muke da ita yanzu ta kai tiriliyon ɗari biyu da shida to amma sai muka wayi gari su kansu abubuwan da su ba mu gas ba mu gas kamar na'urori da aka giggina su yanzu wanda za su ba mu wutar lantarki kamar megawatt dubu goma sha uku da ɗari biyar yanzu kawai gas da muke samu tana ba mu megawatt dubu biyar ne kuma muna buƙatar gas za ta ba mu megawatt dubu goma sha uku da ɗari biyar ka akwai babban aiki mun zo cikin wani hali ne saboda su kansu na'urorin da su kai gas gurare suna buƙatar kuɗi muna buƙatar kuɗi mai yawa gurin daidaita wannan al'amura saboda komai ya daidaita dole a saka shi a cikin wannan master plan da za mu da take su ɗaya kenan na biyu ta yaya za a yi mu kawo masu hannu da jari su gina mana masana'antu inda mutane su samu aiki babban kalubale kuma yanzu duniya tana ta cewa ita ba za ta saka kuɗin ta ba gurin duk abin da ya shafi mai da gas sai kuma gashi mun garzamo aiki to kin gashi yasa a wannan plan ne zamu dole ne mu saka me zai jawo su masu kuɗin nan su shigo ta yaya za su ga ina Afirka ta tsaya kada a batta a baya yanzu misali zan baki idan ka ajiye mi tsakanin abinci a ciki da rage gurbatar yanayi wani zaki zama bari na ci tukun na koshi in na ci na koshi lokacin ne zan iya ganin menene yake gurbata yanayi ana ganin wanda na ci na koshi sai muka ce to gas na aka kawo mana fertilizer fertilizer za a yi noma za a samu abinci a ciki sai in ya kuma kamar yadda sauran sun ci sun koshi shi yasa suke iya ganin me ke damun su to mu ba mu ci mun koshi ba shi kuma Umar Sale Anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce taken ranar muhalli ta duniya ya yi armashi domin bana taken mai abin armashi ne wato shi bakan damiya ne na ga ta harkar domin ta bana din ta hada komai da komai domin an ce na farko a dakile sannan kuma a dawo da muhalli kusan yadda aka same shi da kuma yadda za a dora ya ci gaba so wannan abu guda uku abu ne mai mahimmanci wanda kuma kasashen duniya sun yi na'am da wannan abin domin duniya ta shiga hali na rudani a sakamakon yadda muke amfani da ma'adanai da kuma abubuwan da Allah ya bamu na shi muhalli muhallin nan baki daya ana wasa da shi ana yin son zuciya ana sare bishiyoyi yanda ake jin so ba tare da duba yanda aka same su ba tsawon lokacin da sukan ɗauka kafin su girma to saboda haka muna fatan sunan yanda yake za a ɗauki mataki da yawa yanda za a zama an cimma buri domin idan an ce a dakile yanda ake yin wayannan harkoki na gurbata muhalli musamman sare bishiyoyi da ake yi a duniya sakamakon ci gaba da aka samu na wayannan irin kayan zamani na yanzu wanda cikin sauki ana iya cire bishiya ko ta yi shekara ɗari kafin ka ce kwabo za a sare ta musamman da mukan samu baki daga kasashe na china da sauran kasashen da suka samu ci gaba domin ɗibar wayannan albarkatun ƙasa da allah ya bamu a afirka gaba ɗaya musamman na bishiyoyi da muke da su kala kala to sakamakon haka ne najeriya ma ta bi sau kano ma ta bi sau da kuma mu yan kungiyoyi mu duka mun bi sau mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi cewar ga alƙawura da da aka da dauka cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu ci gaba da tattalin arziki lafiya da kuma na walwala sakamakon yadda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su ana wofantar da shi muhallin baki daya To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu injiniya Yusuf Usman da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulraub da na gabatar da shirin ke mana fatan kasancewa lafiya. Wassalamu alaikum.